Irmiya Sura arba'in da bakwai Saƙo game da Filistiyawa Ga magana Ubangiji da ta zo wa Irmiya annabi game da Filistiyawa kafin Fir'auna ya yaƙi Gaza, ga abin da Ubangiji na cewa, Dubi yadda ruwaye suna tasowa a arewa, za su zama kogi mai rigyawa, za su malala a ƙasa da kuma a kan kome da yake cikinta, garuruwa da waɗanda suke zaune a cikinsu. Mutane za su yi kuka, dukan mazaunan ƙasar za su yi kururuwa, da jin motsin takawar kofatan dawakai, da jin surutan kekunan yaƙin abokan gaba. da jin motsin ƙafafunsu; ubanni ba za su juye don su taimaki ’ya'yansu ba, hannuwansu za su yi laƙwas, gama rana ta zo da za a hallaka Filistiyawa, a kuma datse dukan waɗanda suka ragu, waɗanda ba su iya taimakon Taya da Sidon. Ubangiji yana gab da hallaka Filistiyawa, raguwa daga bakin tekun Kaftor; Gaza za tă aske kanta cikin baƙin ciki, Ashkelon zai yi shiru, Ya ragowar da suke zama a fili, har yaushe za ku tsattsage kanku, za ku yi kuka kuna cewa, Wayo, takobin Ubangiji, sai yaushe za ka huta, ka koma kubenka, ka huta, ka yi shiru.’ amma ta yaya zai huta sa'ad da Ubangiji ya umarta, sa'ad da ya umarta shi don yă fāɗa wa Ashkelon da kuma bakin teku?